Ah, mu ina ganin cewa ba wai zancen cika baki ba a ƙananan hukumomin suke cikin gari babu wanda ya aiki irin namu yadda rashin kudin haraji da ake fama a cikin kwana ɗari da muke a bangaren tsaro in ka ɗauka babu wani dpo da yake a ƙarfin kuma ungwaggu wanda ba mu sai wa mota mun ba su mota ba su da mobility idan ba mota hawa wanda za a je a yi eh, meke da suna patrol ko wani abu kaka expecting ma su yi maka wani abu mun ba dp mota dukkan su guda hudu mun ba civil defense mun ba wa DSS mun ba wa NOWA mun ba wa eh, eh, askarawan gandujiya ma mun ba su mun ba wa yan vigilante kusan sai muka raba motoci harkar tsaro wajen guda goma sha daya idan ka dawo bangaren maka creating kuma abubuwa na zamani irin kamar kamar software ta zamani guda talfes wajen tsaro sannan muka sa kyamarori akan manya-manyan titi dinmu inda yadda mai gwagwamna yake ya kan kiwa kwaisa samu muka sa kyamarori a titi zaki yanzu tun daga ka buga har abin da yake har hanyar gwarzo muna iya monitorin wannan abin bayan haka mun gaya makarantu mun yi bohol bohol bayan wannan abin mun zo mun koya mata guda 300 sana'ar kiwon kifi bayan wannan mun ɗauki mata guda da biyar. mun gina skill acquisition center wadda muka sawa suna kamar irin waje wanda ake eh, ba da irin eh, horo na abin nan sannan mun sauki mutane wajen mutum 600 marasa jari irin kamar wanda suke ana sana'o'i mun ba su jari daga mai kaman dubu talatin dubu ashirin mun koya mutane harkar yin sarka mun koya wa'insu harkar yin kankunne wa'insu harkar eh, yin wannan hand sanitizer mun gyara women center dinmu mun abubuwan in aka sama su har ma kai sun yawa mun yi wannan mun yi wannan mun yi wannan mun yi wannan kuma muna muna ƙara ci gaba da mu za mu ta amfana al'umma ne so muke mai gina al'umma domin 2023 ta zo za mu fito kuma za mu ci zaɓe kafin sha biyu ma ni an tashi zaɓe a ungogo bayan ayyana ka a matsayin zaɓen shugaban ƙaramin hukumar ungogo an yi mamaki domin ana ganin kamar kafin ƙarfin kujera shin ya kake kallon waɗannan kalmomi babu wata kujera da shi dan siyasa ya fi ƙarfinta yau kana eh, matsayin kwamishina za ka iya dawa ka zo ka yi ssa abin da ake magana shine me za ka iya bi akan kujerar shi ake magana wasu suna cewa kamar gyaran an dace tafiya ka abuja birnin tarayya majalisa shin gaskiya akwai wannan lamari to mu dai gaskiya a na baba ganduja ne kuma mu dakarun yakin baba ganduja ne ka san wani lokacin akan yi uba sai ya ganshi shi kamun lalle ne kuma shi baya fada baya fitina ko ba haka ba mm. to amma kuma za ka ga ƴaƴan shi kuma sai an ga janye fada ba ba ba ba ƴaƴan shi kuma ba kyau da abinda aka yi za su fito za su kare so mu irin wannan 'ya'yan ne gaskiya mu ba mu da haƙuri irin nashi asa ga firar ba mu da haƙuri nashi don wanda ya ba mu in an tuba mu za mu taba za a ji mu dama ai mun sha faɗa ai kwanakin bayan yi bidiyo na faɗa muna faɗa mutane suna wani magana ai ba no return no surrender akan abin muke magana akan cewa idan ka zo mana da arziki da mun shi muka da sai ma arziki yana tuna a wagan duje sai mutum tuna yadda yake tiritin mutane sai mu tiritin ɗinka amma idan ka zama da tsiya kuma sai mu cire hular ah, arzikin sai maka tsiya tsiya muna maka cewa ma yan tasha ne mun iya rashin mutunci 2023 mun shirya ɗan halakka fasa shin ba magana majalisar tarayya kenan a tare da kai ba can wani abu mu ba wani kuma ya ci mu zo mu shi zamu zo mi ba zancen tarayya bane ko zancen abin nan ne in an ci maka a injiniya Ramat zo ka dawo in ce zo in kuma fiye dinsa alhamdulillah sai dike jakarsa sai mu ci Abuja lokacin yana sanata wato kai biya kake gaba ba a mu biya muke kai inda nuna nan ne gaba ne mu nan muke nan zamu je insha Allah to menene kiran ka ga al'umma domin ba wannan gwamnati ta ta Abdullahi to al'umma ta al'umma dai gaskiya kiran mu da su shine a koma ga Eh, yanda musulunci ya koyar da mu shine duk abin da za ka yi magana akan shi ka tabbatar da cewa kana da fact ka san me za ka yi magana a kansa kan mutum ya zo kawai ka zana tibirin mai shayi an ce maka wancan namu ne wani ka yi ka ta hau kana ta zagi in ka dai ka zagi mutum eh, ka zage mu mu zage ka ba kuma an ce wanda zagi mutum eh, kamar ya ci naman shi ne so da aka in ka zage mutum anan kana gindin mai shayi sai mu ci anan din kuma a can din ma mu je a kwashe ladan ka a zo a ƙara ƙara mana so a dinga yin bincike kafin a zo a yi magana kuma a kalli aikin mu sannan kuma tuntun ta zo mutane al'ummar jihar Kano wanda suke son mu a fito a zo a zabe mu domin za mu ƙara maimaitawa kuma za mu shimfiɗa musu aiki insha Allah in ka je yan kwankwasiya na mafarkin cewa ga su can a kujera na zaɓe hayi an gama kake ji adaman cewa kai mafarki ne mafarki ba gaskiya